masanin ilimin tarihi da ke koyarwa a jami'ar abdulmumuni ta birnin yamai kuma yanzu haka batun da za mu tattaunawa a kan shi a yau shine maganar tarihi ce tarihi tami tarihi ko in ce nami na ɗaya daga cikin ƙabilun ƙasar Nijar kuma daga cikin ƙabilun ƙasar na Nijar ma wato musamman a yau za mu yi maganar tarihin katsinawa da kuma musamman daular katsinar maraɗi. waɗanda kamar ka sani katsinawa na ɗaya daga cikin rukunan wato sassan hausawa da ke akwai a cikin waɗannan ƙasashe namu wanda kuma kamar ka sani a nan nijar akwai al'umma da yawa waɗanda wato sun kasance hausawa katsinawa to da dama na tambayar kansu wasu katsinawan nan su wane ne su daga ina suka zo menene dangantakar katsinan najeriya da wannan katsinar ta maraɗi da ake cewa yaushe aka kafa katsinar maraɗi yaya ne aka yi mulki a katsinar maraɗi waɗanne sarakuna ne suka yi tashe ya dangantaka ta kasance wani irin tasiri daular katsinar maraɗi ta yi wajen bunƙasa abin da ya shafi tsarin tafiyar da mulki da harshen hausa ilimi al'adu kasuwanci da makamantansu akan haka ne insha Allah kamar na faɗa muku muka gayyato malamin tarihi wanda farfesa ado muhammad babako yake gare ku ba kuma insha Allahu da shi za mu yi ƙoƙarin warware ƙabli da ba'adi na abin da shafi tarihin wannan daula da wannan al'umma mai tarin yawa musamman a nan Nijar da makwabciyar ƙasa Najeriya. Farfesa salamu alaikum. amma alaikum salamu gazali kamar yadda na yi a cikin gabatarwa wannan fira mu za ta karkata ne akan tarihin katsinan maraɗi to amma ba za mu yi maganar katsinar maraɗi ba ba tare da mun waiwaye adon tafiya ba inda za a fara mini da za mu so a fara mini bayani a game da asalin su katsinawa da kuma daular katsina ta asali kafin mu zo ta maraɗin eh, daular katsina eh, an yanke mata cibiya a durbi ta kusheyi durbi ta kusheyi tana nan cikin ƙaramar hukumar mani ba inda katsina take yanzu ba eh, to nan daular ta mulki ta murtsatso a, a a makabarta a makabarta nan ne aka samu milki tsarin milki ya taso ana ce masarautar sarautar durbi ta kusheyi yi. wato durbi mai sarautar kusheyi yi. sarki na ƙarshe na gidan sarautar durbawa ne sanau sanau sanau na'am shi ne na ƙarshe daga shi sai gidan sarautar korau inda Muhammad Korau ya hau gidan sarautar Katsina cikin shekara ta alif da ɗari hudu da arba'in da biyar. Dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar. Dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar. Na'am. Eh, shi gidan sarauta Koro mm-hmm. yana da tamani kwarai. Mm-hmm. Shi ya maido mazamnar sarauta birnin Katsina. Shi ya haɓaka birnin Katsina. wato daga kushewun? daga kushewun, mhm. daga durbi ta kusheyi sai ya maido ta birnin katsina a najeriya kusa ga katsina ne eh. cikin karamar hukumar mani ne wanda suka san katsina in na ce karamar hukumar mani sun sani sai ya maido ta birnin katsina mhm. ya haɓaka birnin katsina ya mai da ƙasar katsina da riƙo ne daban-daban akwai akwai riƙo na bugaje akwai riƙo na wurare daban-daban sai ya mai da ƙasar katsina a ƙarƙashin mulki guda na ƙasar katsina hmm. wannan zai ba mu dama mu ce gidan sarauta koro shi ya kawa kammalar katsina wato ya kafa kammalallar daular katsina kammalallar daular katsina wadda ta zama babbar ƙasa hmm. ba 'yan ƙanƙaran mulki ba wannan kammalallar daular katsina ta ƙumshi katsina laka mm-hmm. ta ƙumshi katsina shigawa. ma'ana shine ta ƙumshi yankuna yankuna su malumfashi haka ɗauka ka kai hiyawa Mm-hmm. haka ɗauka nan ka kai iyaka da daura haka mm-hmm. ɗauka ka kai iyaka da kano haka kai kanan bakashi haka kai wasu urahan haka kai tasawa ka sa age ka sa mm-hmm. madarunwa ka sa maraɗi yankin maraɗi na yanzu ciki duka ƙarƙashin mulki guda yake na sarautar koro tun daga alif da ɗari hudu da arba'in da biyar har zuwa alif da ɗari takwas da bakwai wannan gidan sarauta shi ya mulki hmm. to gidan sarautar nan na korau ya yi tasiri sosai mhm. na ce maka shi ya kawa kamalallar katsina shi ya kawa birnin katsina birnin katsina wanda katsina ta yau eh, katsina ta yau shi ya kawa ta mhm. ai har yanzu gidan sarautar na katsina bai sake ba tun na alif tun na 1445 tun na 1445 mm. har yanzu gidan sarauta shi ne. bai sake ba wato sarauta ba ta kuce musu ba a ta kubce musu to za mu za mu eh, dawo nan na'am ta kubce musu kai kaga na ce maka bakin dubu da dari takwas da bakwai da bakwai na'am nan ne guguwar jihadi ta taso ko da yake yan magana ke cewa eh, a dan tafiya mm. kafin mu je nesa zai kyau wato inda hali farfesa a ɗan magana su ainihi asalin su katsinawa to waɗanne iri ne su katsinawa mutane mhm. suna da ruɗani da yawa mhm. amma in aka yi bincike da zurhi aka diba mhm. aka ce maka ba katsi ne duk ɗan ƙasar katsi ne da buzu da ba'abzi ne da bahilla ce da mine ne in kana ƙalƙashin mulkin katsina kai ba katsina ne amma akwai wasu gungu masu bille masu abinda kuke cewa glob su wannan wani gungu ne na mulki na farko na katsina amma ba su kaɗai ne masu alfarin eh, kamar su ne ainihi katsinawa eh kamar su ne ainihi katsinawa kamar su ne suka daɗewa mhm. cikin ƙasar katsina ɗin su ma in aka tai da zurhi su ma daga wasu al'umma suka taso Na'am amma dai a ku a idan a fannin ilimin tarihi duk wata al'umma da ke akwai a cikin ƙasar katsina a wannan lokacin sunansu katsinawa eh sunansu katsinawa su eh. dama asalinsu hausawa ne ko ko al'umma ce daban-daban mai yare daban-daban suka saki suka koma hausa ake ce musu katsinawa a'a hausawa ne hausawa ne suna ce ƙasar katsina tana cikin ƙasashen hausa na farko hmm. wato mafi daɗewa hmm. kasan akwai wasu da suka zama ƙasashen hausa daga baya mhm. amma ƙasar katsina da ƙasar kano da ƙasar gobir da ƙasar zazzau da sauransu <coughs> suna cikin katsinawa na farko har ƙasar adar ita ma tana cikin hausawa na harko ba ɗaya ba ne ba da damagaran daga baya suka zama hausawa haƙarni na sha tara su bare-bari ne Na'am mutanen damagaran Mutanen Amma ba da magaran ita kaɗai ba, akwai wasu wanda daga baya mm-hmm. suka zama Hausawa. har yanzu ma ba su yi da zama hausa ba na'am kamar nufawa fare eh, nufawa na'am eh akwai ko a Najeriya ma akwai nufawa eh Najeriya ai na Najeriya nake maka zance na'am nufawa ba gani ko mm-hmm. to shi eh, wani ƙarfi ne na ƙasashen Hausa kowane yana shigowa da su suna haɗewa da shi na'am wanda ma ba suka gada ga al'ada eh, eh tahiyar mm-hmm. tahiyar al'adun su kenan mm-hmm. in ka shigo cikin harshen hausa da al'adun hausa suna iya haɗe ka hmm. ka koma bahaushe mutane da yawa hmm. wanda can da farin ba hausawa ba ne ba yanzu an haɗe su sun zama hausawa sak don haka in ka ɗauki gungun gungun mutane wanda suka gamu suka yi katsina wasu can isili ba hausa ba ne ba wasu bare-bari ne wasu bugaje ne wasu nufawa ne hmm. suka zo suka game yanzu sun manci ma isilinsu sun zama hausa sakkawa. sun zama hausa sak kawai na'am in ka har kama yanzu in ka ɗauki eh, eh, barin baka misali in ka ɗauki tazarawa mm-hmm. ko tazarawa eh ko ka ɗauki wasu kambarin bare bari mm. can isilinsu ba hausa ba ne ba amma su ba su san ba ma can isilinsu ba hausa ba ne ba su yanzu da hausa kawai suke takama da ita hmm. shi yasa kamar har yanzu yau muka ga masana ma har sun fito da wata sabuwar kalma da ake misali ana cewa hausa fulani eh ana cewa hausa fulani ba su wannan hausa fulanin da kake gani su yanzu wasu hilanan kamar an ka ɗauki misalin hilanan sakkwato su hausa ta haɗe su su isilinsu can hillani ne amma yanzu wasu ba su majin hillancin hmm. sai dai haka ka gani ko ga huska ko ga jiki sun bar hillancin yare dai ya bace ko da a jikinsu ana ganin e yare ya ɓace yare ya bace sai dai ko su su ce sakwatawa ne su haka wanda suke mulki birnin katsina na yanzu na najeriya su ma can da farin hillani ne sun lubawa hillani yanzu babu hillanci su zama hausa a takaice dai idan aka duba ita shi tarihin katsinar za a cewa gungu ne rukunan al'umma ne daban-daban suka haɗu suka yi ta wanda wato asali ba dukkanin su hausa ne amma da ƙarshe suka zama hausawa a ƙarƙashin daular katsina wadda aka sani a haka ne ni ina tsammani eh, akwai wata koyarwa da ya kamata mu ɗauka mm-hmm. eh, eh, daga ƙasashen hausa ko in ce ma tarihin mu haƙon da ba na hausawa ba mm-hmm. eh, kahin zuwan turawa mm-hmm. ko ya zuwai ita ce in dai za ka zo cikin ƙasa ka kawo alheri mm-hmm. ka kawo zaman lahiya ba tashin hankali za a karɓe ka ka sade ka zama da mutanen ka zama ɗaya da mutanen wato ka daina zama bako ka daina zama bako in ka diba tarihin birnin katsina mhm. ka gani akwai wata unguwa ta mallawa mhm. wadda ake cewa in ka diba tarihin muradi kaga akwai unguwa ta bambara Ka gani. mutane ne wanda can daga wani wuri suka zo suka zamna har suka tasu unguwa kuma suka shiga cikin unguwoyin har suka yi suna iya samun su mukammai ma ah! a cikin tafiya ba na ce maka ba yanzu masu ikon birnin katsina can wanda suke irmiya can wurin hillani ne sun lubawa hillani ne sun luba wanda ake ce ma horhoru horhorin hillani to ka sa in ka samu mutum ba katsine kaga har sun zama horhorin hillani ko ka samu mu zaka ce ka san daga wani wuri suka zo jawur da su ko jawur da su suka zo amma yanzu babu hillancin babu ma al'adun na can uwan da suka taho da su da isa al'adun ma sun koma na al'adun hausa kakan kakan usman dan fodiyo musa jakwalo mm-hmm. daga yammacin afirka yake daga wajen gini yake mm-hmm. ka san ko ba da hausa ya zo ba ko ba shakka balle shi usman dan hodo din ba da hausa ya zo ba mm-hmm. shi ko nan aka yi shi shi gobir aka yi na'am shi nan wajen galma aka yi maratta na'am to ka ga yanzu su wannan 'yan isilin usman dan fodiyo da hillanin da ke tare da su duk sun zama hausa kwata-kwata na'am to yanzu za mu dawo ah, mu dawo yanzu gaba cikin ɗaukar da muka ɗauko gashi daular katsinar ba da kun haɗi yadda aka aka girka ta mm. wanda sarautar ta ta girku mm. ah, kamar wadda ce shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar mm. za mu iya sanin ya ne salsalan tafiyar mulkin katsinar wannan ya gangaro zuwa katsinar maraɗi wadda ta na Nijar? Eh, mhm. ka san a gulguje cikin tarihi gidan sarauta hudu ne a kai birnin Katsina. A birnin Katsina? Mm. Na'am. An yi na Durbawa, mm-hmm. shine wanda na ce maka sarkinsu na ƙarshe, shine Sanau. wanda eh, mulkin shi ya kare cikin shekara 1445 ah, sai gidan sarauta korau wanda shi muhamman korau mm-hmm. shi ya hau sarauta lokacin da sanau ya kare ya kare dubu da ɗari hudu da tasa'in da uku zuwa da tasa'in da hudu ana tsammani korau ya yi shekara 48 eh, eh, zuwa 49 bisa gadon mulki ana mai kirari da koro mai tukunya kare koro farin aljani mai daraja hmm. koro kasan allah kamar akwai fassarar waɗannan kalamai da ake faɗi a kan shi akwai fassara na'am kaga tukunya ƙarfe hmm. sa'an nan bata bazu ba da yawa na'am in ana kwatanta ta da talaka ana kwatanta ta da laka talaka kaga shi koro yana da wani abu mai tamani wanda kowa baya da shi ta fannin kayan aiki mm. kuma eh, akwai batun sarrafa ƙarfe nan wurin a kayan aiki tun a wannan lokacin eh, korau faran aljani mai daraja mm. wannan ya nuna ya yi iko yana da kwarjini ciki ya yi wasu abubuwa wanda za mu dawowa gare su kamar misali mhm. shi ya shirya tsarin mulki ya shirya wasu abubuwa na tsarin mulki kamar tun daga gare shi ne aka fara sarakunan karaga masu zaben sarki ya kawo tsarin mulki mai tamani ina tsammani za mu dawa za mu dawa kai kun yi magana korau ka san Allah mm, ana danganta korau da wanda ya fara haɓaka musulunci a cikin ƙasar ƙasar a cikin ƙasar katsina a cikin ƙasar katsina na'am eh, kenan ainihi da farko ba musulmi kamar su durbawa lokacin nan a arna ne ba na yi maka bakaci ma sarauta dirbi ta kusheyi mutane sun gangamu suna yi ma kusheyin kakanninsu su jada arna ne tsantsansu na'am arna ne daga korau ne suka rungumi musulunci eh ba ba daga koro ne suka rungu musulunci ba shi ya haɓaka ya ƙarfafa musulunci ya ƙarfafa shi sa'an nan akwai gidan sarauta eh, shi wanga gidan sarauta na korau na ah, koro na biyu sai aka sabke shi yanda ya sabke sanau shi ma aka sabke shi kasan sarauta Allah ke kawo ƙarshenta mhm. yaya aka aka sabke shi mhm. jihadin usman dan fodo ya bullo yan jihadi suka ci birnin katsina cikin shekara ta alif da ɗari takwas da bakwai mhm. aka kori sarki eh, eh, na sarki na ƙarshe na gidan sarauta korau aka kore shi aka sa 'yan jihadi umarin dallaji umarin dallaji eh kamar na'am eh, bayan karshen wato shi ne kawo karshen sarauta ɗakin sukoro eh, na'am shi ya kawo karshen gidan su sukoro su yan gidan sarauta koro sai su kawo arewa maso gabas suna cikin wannan tahiya sai magajin haladu sarki na ƙarshe wanda aka naɗa can cikin birnin katsina magaji halatu eh magajin shi ke a katsina ne aka shi a katsina ne aka naɗa shi ɗan tsaga rana ne kuma ɗan uwan agware gini ko da ke ka haifin nesa ko ko sai a nan gaba ne zancen zai zowa an ci gidan sarautar katsina aka ce hudu ne gida hudu kun ci akwai dirbawa akwai ina gidan korau eh, ina zuwa kenan gaba ne ake tafi na'am ina zuwa na'am eh, sai 'yan jihadi suka hau mulki a birnin katsina wanda ya fara hawan mulki gidan sarauta umarin dallaci kaga gidan sarauta uku ke na'am shi na uku gidan na umar dallaci ke eh, shi wannan gidan sarauta sun yi mulki daga alif da da takwas bakwai zuwa alif da da tara shidda. na'am kusan karni daya mm. na'am kusan karni daya na'am suka yi mulki da turawan mallaka suka zo sai suka sabke wannan gidan sarauta sai suka hauda gidan sarauta sulluɓa na hudu kenan na hudu kenan su ma sulluɓa suna cikin yan jihadi na'am wani gungu ne na yan jihadi gungu uku ne na yan jihadi wanda suka shugabance jihadi a birnin katsina a lokacin alfodiyo eh, to na'am sai sulluɓawa suka hau gidan mulki tunda su suka kama a sarki na farko na sulubawa wanda ya hau mulki shine muhammad dikko muhammad dikko da haka nan ake cewa eh, katsinan dikko eh, katsinan dikko kamar kirarin da ake yawanci kasan hausa eh. dama yana daga cikin tambayoyin da wani ya ce yana so a muku me yasa ana cewa katsina asalinsa kasar hausa ce amma sai ake jin katsinan dikko eh. alhali dikko sunan bihilla ce ne eh bihilla ce na'am mm. okay bihilla ce ne na'am tunda ya samu martaba aka sa katsina dikko na'am kaji na'am kaji gidan sarauta na hudu kenan su sun luba wannan su ne ke mulki birnin katsina har yau na'am su a wani lokaci ne suka fara mulki kenan a alif da ɗari tara da shidda da ɗari tara da shidda da shidda na'am bayan an wato an kawo ƙarshen mulkin eh, gidansu umar Dan dallaji umar dallaji na'am mm. na'am na'am to kaji gidan sarauta guda hudu na'am mi gidan sarauta koro ya zama mhm. bayan ya rasa mulki birnin katsina na'am sai suka wo arewa maso gabas mhm. suka ci gaba da daga mhm. an kawo wani gari da ake ce matsirkau cikin ƙasar kance cikin ƙasar kance ta nijar ta eh. na'am sai magajin haladu ya kashe kanshi shi magajin haladu mm. na'am ya hwada rijiya daga cikin ayarin iyalan korau eh, da suka baro katsina bayan an ci eh. gidansu da yake. na'am sai ya hwada rijiya na'am sai dan tomo ya hwada sai horo ce ya hwada sai aka ce ku tsaya ba haka nan ake yi ba mm-hmm. in abu ya ɓace hankali ba ya ɓata kamar akwai a tarihanci akwai dalilin da yasa suka rika kashe kansu nasu din eh, na kai ci na rasa iko wanda na ce maka mhm. gidan sarauta tun daga alif da ɗari hudu da arba'in da biyar har zuwa alif da ɗari takwas ka lusawa ko shekara ɗari nawa ne suna mulki gaskiya kuna shekara fiye da ɗari biyar ko kusan ɗari biyar kuna mulki ku zo dare guda ko rasa ko rasa mulki ya kubuce muku akwai takaici akwai takaici dan tawaga suka ce ba haka na ake ba mu tayi a ba sarki mhm. sai aka na dan kasawa sarki aka na dan kasawa a wannan lokacin aka na dan kasawa sarki na'am a wace shekara kenan eh ana tsammanin cikin shekara ba ma tsammani ba ne mhm. ta alif da ɗari takwas da bakwai shekarar da rasa mulki mhm. amma shi ɗan ƙasa ba cikin birnin katsina aka naɗa cikin tahiya ne na inda aka yi wannan ta'asa ta tsirkau na aka naɗa ya sai wato kenan shi ɗan ƙasawa da ake jin kamar a tarihin mara ɗana zancen ɗan ƙasawa ainihin za ni zuwa ga inda aka kai ga inda aka kai na eh, shi an naɗa shi sarki akan hanya eh an naɗa shi sarki akan hanya bayan da dangin suka kashe kansu eh na'am <laughs> <laughs> akan takaicin sun rasa mulki na'am sai suka suka nada kansu sarki suka ce ba a ta haka nan ba sarki ba shugaba ba na ba shugaba ba a ta ya babban gidan sarauta wani za mu koma ga basu abin da ya mhm. babban gidan sarauta ne na mhm. mamaki na'am sai suka ci gaba da gwagwarmaya wajen tsawon shekara tara zuwa shekara goma mm-hmm. ina tsammani sun yi zama hadda magara mm-hmm. suna nan suna wannan zama na jiran tsammani sai 'yan jihadi wanda suka ci wanda suka ci gidansu da ya yi. sai suka kawo wakilinsu kama a ce administrator ɗinsu wanda zai kula da wajen maraɗi da menene shi kau ya shiga za mu talakawa ya shiga za mu anna ya shiga yi masa wulaƙanci mani a ca mani a sha ko eh na'am ya shiga yi masa wulaƙanci mani a sha kenan shi wakilin sarautar eh, yan jihadi eh da suke karkashin mulkin sulba da suke karkashin mulkin eh, ah. na'am dan hodo kenan karkashin mulkin dan hodo karkashin mulkin eh, Eh, Umar Dallaji. Na'am Umar Dallaji. Na'am. Eh, gidan sarauta Umar. Gidan Umar Dallaji. Na'am. Ai ba mu kawo ga sulba su sulba sai da da dari tara suka mulkin eh. lokacin mulkin mallaka kenan. Yawa. Suka yi ta gallaza musu. Na'am. Sai Bali a ya ta gallaza musu ya ta gallaza musu sai ma ya zo gidanka bisa doki ya sauka ya ce rike mana dokin nan wani ya shiga gidanka ya lalata da matanka ya komi. Lalle. Anna. lanna anna sai suka yi damin <laughs> gadabo na suka ce kowa ya kashe bakon gidan shi kowa ya kashe bakon gidan shi eh <laughs> to kayan a kai ga wannan damun sai da suka je suka iske dan kasawa can inda yake zamne inda yake kamar zaman gudun hijira za a ce eh, eh na'am suka ce kai zo kai mu sarki mu wanga ya alale ya ce a na san halin ku ka tsana ni ba ni zuwa in je can ku ci amana ta hmm. sai ya ce inda gaske kuke mhm. ku kawo mana kammani a can inda gaske suke su kawo kammani a can eh ku kawo mana kammani a can suka ce wannan abu mai sauki ne mani a sha wakilin yan jihadi oh, a maradi yan jihadi a maradi Wani kusan shine sarki a wannan lokacin eh na'am shine sarki na'am suka ce wannan abu mai sauki ne mhm. in muka kawo maka kammani a sha ka harda mhm. sai suka zo suka shawara ko da mani a ca ya zo ya tambaya haraji mhm. wanda ake kawo suka ce a mu ba mu shirya ba muna nan muna shiri mu kawo hajjari bakon abu ke eh suka hido da wata kalma wadda za ta rudar da shi mhm. su ce suna